وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar talata yau sha shida ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da 21 ko da biyu ne 20 da nawa ne 21 ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shi ke alamta zamanmu na tara a karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi wanda muke fatan allah madaukin sarki ya amsa mana ya kuma sanya shi a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai ya yafe mana kurakurai da gajiyawa da ake samu a cikinsa a yau za mu takaitaccen karatu ne ba za mu tsawaita ba saboda da ganin masallacin a yau za ku ga akwai canji na sauyi a cikinsa za ku yi farin ciki da abin da kuka gani insha Allah ba tare da tsawaitawa ba saboda ba bai ma dace a ce ni ina zaune a wannan kujerar ba amma dai za mu amfani da 'yan lokuta taɗaitattu mu karanta abin da shi ne sanadiyar taruwan namu alkur'ani mai girma sannan mu fassara aya ɗaya ko biyu daga bisani sai ku ga abin da zai biyo baya insha Allah ta'ala da haka nan adama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗa mana nau'uka na jan hankali daban-daban da ya gabari Isra'ila wanda muka yi ta bayani a cikinsu kusan tun fara wannan tafsiri da muka yi Allah ta'ala ya ta kawo kissoshi mabambanta juna game da al'amuransu. kamar yadda muka sani isa a cikin alkur'ani yana da manufofi masu yawan gaske akwai kisoshin da Allah subhanahu wata'ala yakan kawo su so daya kuma baya sake maimaita su a cikin alkur'ani kamar kissar lukmanul Hakim kamar kissar Ashabul Kahfi waɗannan mutane su dukkanin su so daya kadai Allah ta'ala ya ambace su bai sake maimaita ambatansu a wani wuri ba amma akwai waɗanda ake sake maimaita isoshinsu wanda maimaita wannan yana ɗauke da wani sako na musamman kuma na daban da abin da aka ambata a baya daga cikin hikimar da ke sa Allah manufafin sarki ya rinka maimaita kissa a cikin alkur'ani bayan ya faɗe ce sake maimaita ta a wani wuri shine Allah ya sake fito mana da muhimmancin wannan kissa da yake ambata domin mu kiyaye abin da yake kiran mu ko yake hana mu a cikin wannan kissa sannan abu na biyu Allah na sake maimaita kissan saboda ta samu tabbatuwa a cikin zukatan mutane har su samu shiriya su iya kubuta daga azaban Allah sannan kuma maimaita kissan yana sake nuna kulawan Allah madaukakin sarki da kowane irin zamani da kowane irin yanayi ta yadda ya sa mutane mafita idan sun bi shi sun kaɗaita shi kuma yake gargadi ga waɗanda suke shirka ko bidi'a da sabon Allah a ban ƙasa. sannan daga cikin maimaita waɗannan kissoshi ka ga cewa Allah subhanahu wataala yana sake fuskantar da mu don mu fahimci irin hukunce-hukuncensa a wasu kissoshin za ku ga Allah ta'ala baya tsawaitawa wasu kissoshin za ka ga Allah ta'ala ya faɗe su cikin fushi da faɗa kamar duk kusan ayoyin da suke sauka a makka za ka tadda ayoyi ne gajerarru ba su cika tsayi ba sannan kuma sukan zo da zafi a idan Allah ya tashi magana a kansu saboda zamanin da suke sauka yanayi ne da ake kusa ta Allah da shirka a ban ƙasa kamar yadda in kun kalli kuma ayoyin Madina galibinsu za ka ga su kai na makka zafi da tsanani ba saboda a lokacin an ɗan samu daidaito na imani da biyayya ga Allahu subhanahu wa to kamar haka ne bayan Allah ta'ala ya yi mana bayani a waɗancan ayoyi da suka shuɗe na baya da irin tunasarwa da irin kaima bani Isra'ila a kan irin laifukansu a wani wurin kuma bayan sun yi laifin ya faɗi yafiya da rahaman shi a gare su don ya jawo hankalinsu su samu shiga cikin da'ira ta muminai to kamar haka a nan bayan ya gama sai ya tattaro gaba ɗaya da mu da su gaba ɗaya ke kiranmu yake kwadaitar da mu game da imani da shi don mu samu rahamarsa yake cewa innal ladina amanu sanu dai tabbas waɗanda suka yi imani da Allah wal ladina hadu da waɗanda suka dawo suka tuba wan nasara da kiristoci was sabiina da wanda suke makarkata man amana billahi daga cikin wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar alkiyama baya ga wannan imanin nasu kuma wa amila saliha suka yi aiki nagari to Allah ce su shakuru min su falahum ajruhum inda rabbihim sanu dai suna da sakamako a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro akan abin da zai faru gare su a nan gaba wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki na daga abin da za su rasa a nan gidan duniya wannan kusan shine abin da ayar ta kunsa ta bangaren abin da ya shafi fassararta yadda malamai suka yi bayani a wasu wurare ta Allah subhanahu wata'ala da yace innal ladina amanu fadin innal ladina amanu kun ga magana ta taso daga kan bani Isra'ila a baya yanzu ta gani gaba daya malamai musamman Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama ya ce waɗannan innan na amanu ɗin ma mu ne al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka fara ambatanmu a wannan aya da sunan masu imani saboda muna da fifiko akan sauran al'umman da suka gabace mu. To Allah ta'ala ce tabbas waɗanda suka yi imani da Allah, na hadu da waɗanda suke nasara wanda suke bin an jingina su zuwa ga addinin wato Yahudu wanda suke kan shari'ar annabi Musa sannan wal nasara da waɗanda suke kiristoci wanda aka jingina su zuwa ga al'ummar annabi Isa alaihi salam sai wasabiina waɗannan makarkata din sune malamai suka yi magana mabambanta a kansu su wane ne Allah yake nufi da waɗannan makarkata wasu daga cikin malamai suka ce ai waɗanda ake nufi da asabiina dinnan wasu ɓangare ne su ma na kiristoci ma'ana bayan an ce wa nasara was sabi'ina su ma as sabi'ina wasu nau'i ne daga cikin kiristoci wasu malamai suka ce a'a daga yahudawa ne su a sabi'in din sannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a a sabi'ina su ne majusawa masu bautan wuta har sai da wasu daga cikin malamai suke cewa ai waɗannan as na din wata addini ne da za ta zo ma nan gaba wanda za a kirkire ta a sanya mata wannan suna din sannan wasu daga cikin suka ce a'a su ne ma irin mutanen da kawai ba su da addini kwata-kwata irin pagans ne waɗanda su ba su ma damu ba ba su da addini kawai suna rayuwarsu ne sai magana ta ƙarshe wasu daga cikin malamai suke cewa waɗannan asabi'ina ɗin su ne mutanen da suka rayu a lokacin da babu wahayi tsakanin yankewan annabta kafin zuwan wani annabi ɗin to shi ne malamai suke cewa wannan kusan ya fi kusa da ya ɗauki ma'anan da ayan take ɗauke da shi to duk koma dai wanne ne daga ciki Allah ta'ala ya haɗa gaba ɗaya ce man amana minhum duk wanda ya imani daga cikinsu billahi da Allah mun san imani da Allah mun sha yin shi da ku a nan a karatunmu na ranar talata-talata a babin da muke magana na aƙida imani da Allah yana cika ne idan ya zamto mutum ya gaskata Allah a wurare guda hudu na farko gaskata samuwan Allah ɗin kansa na biyu gaskata shi da biyayya da sallama masa a ɓangarensa na rububiya sannan na biyu na uku shine abin da ya shafi gaskatawa da sallamawa a cikin uluhiyya sannan na hudunsu suka ce gaskata shi a cikin asma wasu sifat sunayensa da aikace-aikacensa to duk wanda ya imani da wannan kuma yi aiki da shi ya shiga cikin waɗanda suke man amana billahi sannan wal yawmil akhir shi ma dai mun sha bayani akan mala ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi wannan yana komawa zuwa ga yahudu da nasara da dukkanin waɗanda aka faɗa Allah ta ce falahum ajruhum suna da ladansu a wurin Allah duk wanda Allah ta'ala ce zai ba sa lada kana da tabbacin ka san ba za a tozarta aikin ka ba sannan kuma yace fala khawfun alaihim lallai ba su da wani tsoro akan abin da zai zo nan gaba khawfu shine tsoron abin da kike hasashen zuwansa wanda yake mai cutarwa wanda rai baya so in kika tuna wani abu sai ki ji gaban ki ya buga uku uku to wannan shi ake ce ma bai riga ya faru ba amma da kina ganin abu kaza zai kasance ko in ya kasance za a ji babu daɗi. to haka nan alhuznu kuma shi ne bakin cikin na wani abu wanda ya sufuce miki wanda ranki yake so shi ya sa al'imam ibn kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin karkashin fassara faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun lalle waɗanda suka ce ubangijin mu mahalicin mu shine Allah sannan suka tsayu akan haka suka bauta masa kan tauhidi babu shirka akan sunna ba tare da ƙirƙira na bidi'a a cikin addini ba bauta masa ta hanyar fahimtar sahabbai suka rayu a haka kuma suka haɗu da shi a haka to lokacin mutuwarsu Allah ta'ala ce mala'iku za su rinka sassauka a gare su suna cewa da su kar ku ji tsoron kabarin da za ku shiga ku ga an mai da ƙasa a kanku an raba ku da masoyanku wannan mafancin so da yawa yakan zamto mafi alkhairi ga wasu mutane fiye da doron ƙasa musamman mutumin da ya rayu akan imani ya aikata ayyuka nagari ya bi Allah sau da kafa ba tare da safa mishi ba akwai mutanen da kabari ya fi musu alkhairi fiye da doron ƙasa malamai sukan kamanta wanda ya samu rahama a cikin kabari makamancin da jariri dan tayi a cikin mahaifiyarsa lokacin da jinjiri yake cikin mahaifiyarsa dai da wata matsala gashi a daure gashi a kibe kanshi a sama ma kafan kanshi a ƙasa kafafuwan shi a sama amma tare da haka ba sai ya wahala ba ake ciyar da shi a kwanta da shi a tashi da shi ko wahalar tafiya ko rarrafe baya yi daga lokacin da ya shigo duniya sai a ji ya fashe da kuka abinci ma sai ya nema sannan a san mishi ya juya da kanshi ya kashi cikin sannan ya kuka cikin damuwa wannan zamansa a cikin sai zamto masa hutu da jin daɗi fitowarsa duniya zamto masa wahala to wannan kwatankwacin fa wanda ya bi Allah kenan a nan gidan duniya ya nisanci shirka ya nisanci zunubai yi ma Allah da'a to kamar ko wancan tayin da ke kwance hankalinsa kwance wallahi haka kabari ke kasance ma wasu a ranar aidan sun bar gidan duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa shi kabari rawdatun ne min riyadil janna ko dai wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko ya zamto wani rami ne daga cikin rami na gidan wuta Allah ta'ala ka sa lahiran mu ta zamto tace mafi alkhairi a gare mu kuma cikin ni'imarka da yaddanka to shine malamai suka ce alkhawf anan la khawfun alaihim ba su da damuwa akan abin da zai zo musu a nan gaba wala hum yahzanun kuma ba za su bakin cikin ko menene suka rabu da shi ba na abin da ransu ke so mata ne ya'ya ne dukiya ne matsayi ne ba za su bakin ciki ba saboda sun samu abin da ya fi shi wasu malaman kuma suka ce dukkaninsu suna ɗaukan ma'anan juna kalman alhauku tana iya ɗaukan ma'anan kalman alhuznu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul tauba Allah ta'ala ke gaya mana yake cewa da sayyidina abubakar radiyallahu anhu iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sanu dai karka ji tsoro ma'anan alhuzna anan ya dauki ma'anan tsoro ba kuma damuwa na abin da ya subuce ba wannan dai sune kusa abin da malamai suka faɗi a cikin wannan idan mun kalli ayan za mu samu fa'idoji masu yawa a cikin abin da Allah subhanahu wa ya faɗakar da mu a cikinsu daga cikin waɗannan fa'idoji kuwa za mu fahimci cewa lallai Allah baya zalunci duk abin da mutum ya tarda a ranar alkiyama sakamakon ayyukansa ne balma saboda Allah yana yafewa da yawa yan yana cewa wa yaku an kase to Allah ta'ala baya zalunci duk wanda ya imani da Allah da rana ta karshe kowane irin mutum ne a kowane zamani zai je tarda alkhairi tare da mahaliccinsa sannan daga cikin fa'idan da za mu samu a cikin wannan aya shine kyakkyawan sakamakon da masu imani da Allah da ranar lahira suke samu na gwaggwaɓar lada don Allah ce falahum ajruhum inda rabbihim wala faukun alaihim wala hum yahzanun sannan kuma daga cikin abin da zai ƙara faranta rai na fa'ida ƙarƙashin wannan aya shine Allah bai bambance wasu jinsi ba wurin bayar da wannan ladan ya cire wasu bai ce larabawa kaɗai banda ba ajame ba bai ce ban da mutanen zariya kadai ba ba tare da mutanen kurmin mashi ba kun san muna fatan raga <laughs> wata malarsa wani lokaci ba su san mai zariya ba ne alaga wata malar duk da dai akwai 'yan zariyar cikinsu allah ta alaka kara ma zariya albarka da daukaka tare da sauran garuruwan musulmi da kano koma ma dama don yi ta na yi <laughs> to malam ka gama mun majalisin mu dama na san ba zan wuce ba ta yunkura ba to Allah ta'ala ya mana albarka baki daya yanwa musulmi yana nuna yalwar rahaman Allah yanda bai bambance wani jinsi ba wurin nuna cewa zai saka wa mutum kuma zai ba salada a cikin wannan aya ashe ka ga kenan bai kuma dace ga mutum kuma ya haɗu da Allah ran alkiyama yana dumu dumu da zunubai da sabon Allah ba idan har za su kirkira abinda suka kirkira da muka karanta a baya bani isra'ila su bauta ma gunki su ce a saukar musu da ni'ima daga sama a saukar musu su ce sun gaji da ta sama a fitar da ta ƙasa ko lan nasbira ala ta'amin wahi, sun farfaɗi wannan amma sai gashi a ƙarshe kuma Allah yana bushara ga in dai sun dawo kuma zai amshe su to yanzu Allah da ya irin wannan bushara don Allah me ya dace kuma ke a gare ki in banda ya haɗu da ke kina mai kamanta biyayya kina mai nisantan zunubai to shine abinda malam yake malamai suke ƙarin nuna mana ana sannan fa'idan mu ta hudu shine ne mu kalmi girman sakamako da Allah yake ba waɗanda suka yi imani da aiki na ƙwarai. mun faɗi menene al'amalu salih dan ya ce wa amila saliha suka aikata aiki na kwarai menene aiki na ƙwarai? Shi ne aikin da aka yi shi domin Allah aka kuma yi shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shi ake ce ma al'amalin abu na biyar wanda za mu samu za mu rubuta na fa'ida ƙarƙashin waɗannan ayoyi shi ne kuma inda za mu tsaya ma'ana faɗin Allah maɗaukin sarki da yabo da ya yi ga wasu mutane wanda ya siffanta su da alkhairi bayan siffantuwansu da imani da aiki na gari wannan shi shine iyakan abin da za mu iya fassarawa ko bayani a wannan zama gurgurda abin da Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana kamar yadda na faɗa tun a farkon lokaci wallahi bai dace da a ce ina zaune a a wannan kujeran har in ce wani abu ba dalili kuwa Allah ta'ala ya azurta wannan zaman namu da ɗaya ni dai a gare ni na farko uba ne ya taka matakin uba a gare ni saboda duk wani abu da za a ce ubaye maɗansa Allah shaida ne kusan yayi min a rayuwa wannan ba kowa bane face babban malamin mu malam alqasim amin daga garin zaria idan kuna so ku ga waɗanda suka koyar da mu tun muna fitowa daga gida babu wando a mai da mu da gudu to yau ga ɗaya daga cikinsa Allah ya kawo mu ba ni ba hatta yayyina waɗanda suke gaba da shekaru da yawa malam alkasim amin kusan su ne malaman da suka koyar da su yana da kyan jiki matuƙar gaske shi ya sa da yawa sai su ɗauka shekarunsa ba su kai inda inda mu muke ambatawa ba amma kuma tabbas Allah ya sani su duk wani abu da muka samu na alkhairi a ilimi ko da'awa wallahi kusan su ne asali waɗanda suka ɗora mu suka karfafe mu kuma ba su gushe ba suna karfafa mu duba da wannan ya sa. zan ba shi sauran lokacin da muke da shi wanda kusan kimanin minti arba'in ne ko da ɗoriya za mu bar mamalan ya faɗa mana duk abin da ya ga ya dace da mu a wannan zama in Allah ta'ala ya kai mu gobe bayan mun yi tafsiri za mu karatun almar'atu ra'iya fi baiti hada'iya insha Allah ta'ala don haka waɗanda littafin suke gida gobe sai su kakkaɓe masa ƙura su zo da shi wanda ba su da shi kuma sai ƙoƙari sai ya zamto sun mallaka da haka ina gabatar muku da babban malaminmu Sheikh Al-Qasim Amin hafizahullahu ta'ala zan bar masa wannan kujera domin mu amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi akan makalla muna muka fata alkhairi bismillah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد له العظمة والكبرياء والثناء ثم الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوانا إيايا الأمة ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mahalla godiya ubangijin al'arshi mai girma wanda ya hada mu a wannan ɗaki daga cikin ɗakunansa wato shine masallaci a wannan anguwa mai albarka kulmin mashi da ke cikin garin kaduna a kuma wato jihar kaduna ta najeriya da allah ya ga dama da mun zamo cikin mutanen makabarta amma ya kaddara mana ƙari cikin rayuwa tashi har mun zo wato masallaci domin sauraron karatu da yawan mutane suna makabarta wasu yau aka kai su wasu an jima za a kai su wasu gobe duk ba a san suwa za a kai ba amma Allah ta'ala mun gode mai har da ya ba mu daman muka sallar asubahi kuma gashi mun zo wurin alkhairi um malam Umar yanda ya fade ni Allah ya sa ya zama na in kasance inda ake zato na kuma Allah ya gafarta mana abin da ba sani ba game da ni babu ko shakka irin wannan majalisoci majalisu ne masu albarka domin babu wata majalisa a bayan kasa da ta kai majalisa da za a zo a yi fashin bakin littafin Allah duk wani wurin zama to alkhairinsa bai kai inda ake fashin bakin bayanin Allah ta'ala ba domin ƙur'ani yana bayanin Allah ne yana gaya mana wanda ya fi zamowa wajibi kowa ya san shi shi ne Allah idan mutum bai san Allah ba to bai san komai ba idan ko mutum ya san Allah to lalle kam alhamdulillah ya san komai wannan irin majalisi majalisi ne da ya kamata bali ya wajaba a ce duk zuciyar da ke da imani tana ba da muhimmanci wurin halartarsa domin rahama Allah na sauka natsuwa kamar yadda na ga majalisun alherin Allah ke zuwa ga waɗannan 'yan uwa mata na kulmin mashi majalisun naku gashi cikin natsuwa ga yara ga goyo amma baka jin yara na ta ihu baka jin hayaniya wannan alaman cewa natsuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana lillika irin wannan majalisi wato ya lullube wannan wuri sannan kuma mala'iku na zuwa su yi sahu-sahu su tsaya su kewaye wurin suna nema ma duk mahalarta gurin gafaran Allah da rahaman Allah sannan uwa uba shi ne Allah yana ambatan duk wanda ke wurin cikin almala'ul ala wato manyan halittun da ke tare da shi a ce akwai wato um, bakan wannan maman majalisi akwai ta a gurin tare da cewa dai tare da cewa ta ce wai mutanen kano wai su ne masu gidan ma mutanen zazzau ne masu gidan kanawa domin yanzu idan zan tambaye ku da allah da zazzau da kano kowane gari da mene suka yi fice ina wani gari ne ya fice da kasuwanci Kano ko? Wani gari ne ya fice da ilimi? Masha Allah. Da suka zo domin shi ma kasuwanci ai koya musu aka ilimi ya koya musu. Ana haɗawa ko? Ai da muka koya muku ilimin da sai kuka haɗa da to za a ambata a ce akwai wance a wurin akwai wance a wurin akwai wance a wurin to wannan ya isa ya isa daraja ya isa girma domin mafi girma abu shine sunanka ya tambari a fadan Allah a ce an ji sunanka a can sama'u Allah a bilbishin al'arshi ya ambace ka wannan babban abu ne cewa bawa na ko baiwa wata wanci kowa ne suna zaune suna sauraron addini na da na aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi wannan daraja ce da haka nan Allah ya saka muku da alkhairi da kuke wannan zuwa kuna sauraro malam Umar shehu zare da ke muku wannan karatu ya ba da lokaci tare da ɗindin uzurorinsa da na sani amma ya ba ku muhimmanci Allah ya saka mar da alkhairi hakikatan um, Allah subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga mai koyar da mutane wato alkhairi kai hatta kifi a cikin ruwa tana neman gafara ga mai koyar da mutane hatta tururuwa a cikin raminta ita ma tana neman ma mai koyar da mutane alkhairi gafara da aka babu wani jari da ya wuce irin a ce yau ka gaya wa mutane abin da zai kusanta su zuwa ga Allah ba abin da ya kai wannan muna roƙon Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi sannan kuma da kuke saurare ku baro uzurorin ku ku zo ku saurari abinda Allah ke so ya yarda da shi kuma Allah ya saka muku da alkhairi al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin al-Fawaid yake cewa أنفأ الناس ilaika, من مكنك من, نفس من نفسه لتبرأ فيها خيرا mafi amfanin mutane gare ka ba shine wanda ya baka kuɗi ba ba shi yafi amfani ba a gare ka ba wanda ya baka tufafi shi yafi amfani ba gare ka ba wanda ya baka mata shi yafi amfani gare ka ba wanda ya baka gida ko mota shi yafi amfani gare ka ba ibn al-qayyim ya ce wanda duk yafi maka amfani cikin mutane gab shi ne wanda ya zo ya buɗe zuciyarsa ya baka daman ka shuka mai alkhairi cikin zuciyar da haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kun zo kun ba da dama kun buɗe zuciyarku a gaya muku a gaya muku wato shirya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan daraja ce a gurguje abinda nake so na tunatar da ku tunda ku mata ku ne makaranta makarantar farko na tarbiyya domin masu tarbiyya bangare hudu ke tarbiyya bangaren farko su ne iyaye uwa da uba sannan a cikin uwa da uban wanda ta fi ba da kaso mai tsoka ita ce uwa na biyu malamai na uku sauran al'umma al'umman gari sai na hudu gwamnati waɗannan ɓangarori kowanne sai ya ba da gudunmuwansa mai tsoka sannan ake samun tarbiyya mai kyau to ga mutane da ku wanda yake kune a cikin wato tobulan guda uku a cikin waɗannan wato ƙafafun murhu wanda suka zama guda hudu ku ne kuke da muhimmancin gaske wurin tarbiyya Ƴar uwa ma ƴar uwa ƴar uwa ta ki gane cewa da zaran kin yi sakaci daga abin da kike wa tarbiyya al'umma za ta samu matsala ki gane muhimmancin ki cikin al'umma kamar muhimmancin ruhi ne ga jiki idan ba ruhi jiki mutuwa yake wani malami ana ce da shi wato Ahmad ashauki Allah ya ji kansa yake cewa al-ummu madrasatu idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'rafi mace makaranta ce idan an tattale ta idan an kimtsa ta idan an tarbiyyantar da ita idan aka dora ta bisa kan shari'a makaranta ce mai zaman kanta mace an tattali al'umma ne gaba daya wanda zai ba da haske ya ba da kanshi amma fa sai in an tattale ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man kunna lahu man kana lahu thalathatu ya hadisin yake duk wanda ke da bari na kawo shi da ma'anansa duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da mataye guda uku ƴaƴa mata guda uku ya ainihin ilmantar da su ya ladabtar da su ya tarbiyyantar da su za su zama mai kariya daga barin shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani dangane da mace domin idan aka tattale ta aka yi mata tarbiyya aka ladabtar da ita to duk abin da zai zo karkashin ta zai zama mai albarka duk ƴaƴan da za ta haifa kai ba ma nata ba kawai har ƴaƴan abokiyar zamanta in tana da da ƴaƴan makota duka wannan hasken da wannan ƙanshin na tarbiyyar da ta samu gidan mai mata tarbiyyar can zai na so ya kai zuwa gada. da aka annabi ya sanya cewa idan aka yi wa ‘ya'ya mata tarbiyya uku rak Allah ya ba ka ‘ya'ya mata guda uku kuma ka ilmantar da su ka ladabtar da su da tarbiyya za su zama maka sitiran minan nari wato kariya da sitira daga barin wuta ashe wannan ke nuna mana muhimmancin ba tarbiyya wato ainihin irin wannan wato girma mu ba tarbiyyar nan girma yadda ya kamata kuma kun ga wannan littafi da malam zai karanta muku wato za ta yi za ta yi ok ba ita ba yawwa ma fara ta alhamdulillah yanzu a ci gaba to kun ga yana gaya muke ne yadda za ki zo ki zama mutum in kin zama mutum kuma ki maida abin da kike tarbiyya su zama mutum mutane domin duk wanda bai samu tarbiyya ba to ba za ka rabe shi da dabba ba da shi da dabba duk da da aka ruwa musulma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisinsa inna allaha sa'ilun kullu ra'in amma sar'au Allah lallai ba makawa tabbas sai ya tambayi kowane abin kiwo kowane mai kiwo game da abin da ya bashi na kiwo kowane mutumin da aka bashi abin kiwo Allah sai ya yi mai tambaya a kai game da abin da aka bashi kiwo a hafiza zalika an bayya'ahu ya kiyaye abin da aka ce ya kiwata ko ko ya tozarta abin da yake kiwo hatta yus'ala ar-rajul an ahli baiti har sai an tambayi mutum game da mutanen gidansa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin wani yankin hadisi yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma abin tambaya ne ita akan abin da aka bata kiwo da haka yar uwa duk abin da aka ce za a yi tambaya kan shi gidan lahira to yana nuna hakki ne da dole ka bayar dole ka ba da wannan hakkin saboda mene idan an tambaye ka zama kana da amsar da zaka bayar domin ranar lahira akwai cewa cewa an yi tambaya akwai wanda zai baki satan amsa to babu cewa cewa ba mai agaza maka iya ruwa fidda kai wanda yayi daga saurin ba da hakkin da Allah ya dora mai to wannan shine kuma zai samu wato kubuta a gaban Allah a ranar tashin alkiyama Allah ya samu kubuta da haka nan ki tsaya da gaske tun da al'amarin tarbiyyar nan ke ce jigo ki tsaya da gaske wurin fahimtar addini a san Allah a san annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a san addinin Allah bisa hujja معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ki kokari ki san Allah da kyau a san Allah da sunayensa da sifofinsa a san Allah da ayyukansa a san Allah subhanahu wata'ala da cewa shine mafi cancantan kuma a ɗayanta shi wurin bauta jahiltan Allah shi ya haifar da wasu abubuwa guda biyu suka cika cikin zukatan mutane suke tsananin kwaɗayinsu har ya zama na addini ya samu taskaro waɗansu abubuwa ne guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana su cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ya ruwaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma zi ibani ja'i'ani ursila fi ganani bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wa sharafil dini kerketai guda biyu an san kerkeci ko kerkeci mai wawan kora wani dabba ne yana kama da kura kuma yana da gaggawa yana da sauri yana da gudu larabawa suna cewa asra'ul haiwan azzaif a cikin dabbobi wanda da ya gaggawa shi ne azir kyarkeci muke ce mai a hausa kuma dabba ne mabannaci ko bai jin yunwa idan ya ga garken dabbobi sai ya yi kace-kace da su duk sai ya kashe ko da guda ɗaya zai ci ya ƙoshi duk sai ya kashe su to ina ga kuma yana jin yunwa ina ga kuma ba guda ɗaya ba ne har guda biyu a sake su a garken dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallama yace kerkeci guda biyu zibani ja'iani kerkeci guda biyu mayin wata ursila fi ganamin waɗanda aka sake su cikin garken awakai ko garken tumaki bi afsada laha min hirsil mar'i ala al wa sharafil didi. bannan da suke yin ma wannan garken bai kai bannan da tsananin kwadayin dukiya da kwadayin girma da daraja da mukami yake yin ma mutum ga addininsa ba ku fahimce ni kuwa muna tare bannan da kyarkecin nan suke yi bai kai bannan da kwaɗayin dukiya da kwaɗayin mukami da matsayi ke wa mutum ga addininsa ba to a yau a matsayinki na mai tarbiyya sai kin yi da gaske wurin tarbiyyantar da ɗanki ko ‘yarki ko abin tarbiyyanki a kan mene rashin mugun kwaɗayi na san tara da samun dukiya da rashin son girma da mukami da daraja waɗannan abubuwan guda biyu jahintar Allah ya sa mutane suke tsananin kwaɗayin dukiya da tsananin kwaɗayin girma da matsayi da asansu idan mutum ya san Allah yadda ya kamata zai bi duniya a hankali ba a ce kar ka so duniya ba ai rai ma an halice ta akan mene ta so abin da ke duniya amma ku duba annabi ya magana ne akan mugun kwadayi shin jama'a idan mutum na tsananin kwadayin san tara dukiya zai yi shirka ko ba zai yi ba don ya samu dukiya wadda ke tsananin san girma da matsayi da shiga gaba a ce shi ne ke sama shin zai shiga wurin bokaye da 'yan bori da 'yan tsubbo da masahirta da matsafa don ya samu wannan daraja ko ba zai ba shi ya sa tsananin kwaɗayin san tara dukiya ya haifar da matsaloli da dama da san girma kuma wallahi san girman nan ko a gidan aure ne tsakaninki da abokiyar zamanki kina so ki shiga gabanta kwarai da gaske yana da kyau ki shiga gabanta amma in kin bi hanyar da ya dace a shari'a ta wurin kyautata ma miji kika sihirce mijin sihiri na halas wani sihiri ne na halas eh biyayya a cikin abin da bai taka doka Allah ba kyautata wa miji ɗaukan shi ɗan goyo da majanni nan nan da shi da tereyen shi yasa sa kika samu matsayi mai girma a gurin sa wannan ya halasta ita kuma ‘yar uwarki ta gaza sai ya zamana ko yana ɗakinta har ya ƙosa lokacin ma da zai fita ɗakin ce ya dawo ki kin shiga gaba nan ko baki shiga gaba ba ta wani hanya ta hanyar halas ko haram ne wannan hanya a'a sai kawai wata saboda idan ta ya rufe kwadayen san mukami a gidan miki fa kawai sai ya ta ta je wurin boka ni abin da nake so kaza da kaza da kaza wance ta zama a bayana in zama ni ke faɗa a kai mijin ma ni ke so in rika juya akalansa wannan kwaɗayin ya lalata mata addini ko bai mata ɓanna ba annabi ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba yau mutum na neman mukami yana neman matsayi ko a ofis ɗinsa ko yana neman sarauta ko yana neman ya zama sarkin malamai ko yana neman ya zama a ɗan majalisa ko yana so ya zama gwamna sai wannan kwaɗayin ta kai shi ya faɗa ma bokaye da masayarta suka ce mai lalle lalle sai ka zo za a yi maka duba a baka taimako da za ka samu wannan mukami idan ya biye musu ya je ya samu matsala cikin addininsa ko bai samu ba wannan abin da ya jawo aka samu matsaloli cikin al'umma tsananin alhirs alal mal wal hirs ala shar' kuma wannan ne yasa ake sace mutane a tafi da mutum a ce sai an ba da kuɗi kaza ko kuma a kashe shi kuma in ba a bayar ɗin ba ma kuna ji za su harbe shi ba laifin tsaye ba na zaune saboda tsananin kwaɗayin ana so a tara dukiya da kai maka kashe ɗan uwanka wai don ka samu dukiya kwaɗayin son dukiya ya sa idan mutum ya kasa kana'a sai je tara hanya yana fashi da makami saboda tsananin alhirs alal mal annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ba talauci nake jin muku tsoro ba yake ga masa habbai abinda nake jin muku tsoro shine a shimfida muku duniya duniyan nan ta zo ta shagaltar da ku ku ta gasan tarata ku ta gasan tara abin duniya har ta zo ta mantar da ku wato Allah ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda suke gabanin da haka ƴar uwa mai tarbiyya ke da kike tarbiyyar yaro kar ki rinka dinga gaya mai roman duniya akan wani abu da yake yi kaga in baka yi karatu ba ina zaka samu abin da zaka gina gida ina za ka samu abin da za ka sai mota ina za ka samu ka ainihin samu mukamin zamowa gwamna tun yaro na karami ana ta cusa mai ne ne kwaɗayi a kan duniya maimakon a samu kwaɗayin abin da ke lahira wanda mai tabbata ne ita duniyar za ta samu automatically automatically za ta samu kai tsaye duniyar za ta samu idan kike haka kin taimaka mai kina ta dasa kina ta mai da she ne kuma da shan kullun kina ma wannan da shan ban ruwa san duniya na ƙara shiga ran shi san duniya na ƙara shiga ran shi har ya zo ya wuce ƙa'ida ya zama alhirsu al-mufsid almufsid lidinil mar'i ya zama tsananin kwaɗayi mai ainihin girman da zai zama ya zama ya ɓata mai addini har ta kai mai yana kallo ne da ido daya duniya kawai ke kallo zai kallon gidan lahira ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyyar da ya masa hakwai sai ya cire musu duniya a rai da ya cire musu duniya a rai dan Allah duniyar ba ta biyo su ba sai ga ta tace kwalliya ta biyo su suna cewa koma baya zo tafin hannunmu ne karki shiga zuciyarmu sun cire duniya a rai sai suka mai da ita tafin hannunsu ana fahimta duniya ba a sata a rai ka mai da ita a tafin hannunka wata rana khalid ibn al-walid ya ji yayi jihadi a wata ƙasa kuma aka yi nasara akan abokan gaban Allah sahabbai suka kama sarkin garin wato alkyabban da yake sawa gaba ta an mata kwalliyan zinare da zinare da ruwan zinare aka yi mata kwalliya sai kafin ya dawo ma ya aiko da wannan rigan sarautar ya aiko da ita madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ije rigan a masallaci annabi na cikin gida kafin ya fito sahabbai suka dinga juya wannan riga suna ta juya ta suna mamakin kyanta kai lalle duk inda kyawu ya kai ya kai a nan gudun da manzo Allah ya fito ya ga idan su ya kai sharhin su yayi yawa game da wannan adam sai manzo Allah ya ce yanzu kuna mamakin kyawun wannan rigan ne to hankici na share zufa a aljanna na sa'ad bin mu'az ya fi duniya da abin da ke cikinta hankicin share zufa kawai tare da cewa ɗan aljanna idan ya zufa ba tsami ake ji ba zufan da ɗan aljanna yake yi zufan na ƙanshin turare ne na almiski ma ɗan aljanna baya fitsari baya kashi ɗan aljanna baya amai da aljanna baya habo da aljanna baya amai bai habo sannan kuma baya fidda majina tana zuba mata ba sa haila abin da yake fitowa kawai daga jikin na aljanna shine wani wani zufa haka zufan kuma karshen albiski yake annabi sallallahu alaihi wasallama yace hankici na share zufan sa'ad dan mu'azu a aljanna ta fi duniya da abin da ke cikin ta ya ɗauke su daga ainihin tsananin sha'awar wannan abin duniya sai kai su zuwa ga sha'awar mene lahira da wannan sahabbai suka mai da duniya a bayan bayan da ta matsa ta zo sai suka hau doron bayan ta sai suka yi ma addini aiki to amma yau mu a gida ba abin da ake ma yara tarbiyya a akai shine ko karatun Qur'ani ne ana ce ma yaro ba za ka samu daraja duniyar nan ba sai kai karatu sai kai karatun Qur'ani sai ka san hadisai a koya mai ba za ka samu gida da mota ba ba za ka auri matan da kake so ba sai kai kuɗi in ka tsaya haka za ka tozarta mata ma mazajensu su gaya musu haka ya kamata ki ƙara himma wurin neman aiki saboda mene in na mutu na baki da yara kina da aikin da zaki duk an kawar da Allah gefe guda idan aka zo aji idan aka zo aji malamai ma abin da suke gaya ma yara kenan how can you become a president of a country without knowledge ya za zama shugaban ƙasa ba ilimi sai ana tallata mai girma na duniya ya za ka samu gida da mota ya za ka samu ainihin auren matar da kake so ya za ka samu watayawa alhalin duk wannan abin sai yana ta yana ta taruwa yana ta taruwa to ba kowa kuma Allah ya rubuta mai zai samu duniya ba idan ya taso bai samu ba ta halas da kike tsammani kuma an riga an gaya mai samun duniyan nan fa shi ne nasara da haka shi ba zai fa yadda yake nasara ba sai ya nema ta wani hanya sai ya nema ta haram da haka kalmomin da kuke faɗi kullum kullum faɗin kalmomi da zai raye imani a matsayinku na masu tarbiyya ki sani yar uwa musulma jundub bin jinada. Allah madaukakin sarki ya kara mai yarda ya ce annabi sallallahu alaihi sallama imani ya fara koya mana mu a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama mun fara koyan imani yayin da ƙur'ani ya sauka sai ya ƙara mana imani sannan muka koyi ƙur'ani sai imani zo sai ƙur'ani zo sai ya ƙara mana imani daga zantuttukan ki da ainihin actions ɗinki duk wani kazar-kazar naki ya zama ya dace da abin da Allah yake so ya yarda to shine kina tarbiyya kamar yadda malami idan ya zo aji ko zai koya wa yara lissafi yanayin ɗabi'ansa shi ne zai sanya ma wannan karatun nasu albarka ya rinka koyar da su da dubbai ba kawai karatun ba yara sun iya karatu rara-rara sun iya a'a to yaya kuma ɗabi'ansu yake yanzu yadda suke karatun ƙur'ani ake gaya musu ainihin ake koya musu tahadidi to yaya kuma ɗabi'unsu yana canzawa in bai canzawa to akwai aiki sai an zo an tabbatar da karatun da suke yi yana tafiya daidai da aikin da suke yi kuma a matsayin ki ne mai tarbiya abin da ya kamata ki rinka saitawa ke kullum ki rinka kallon haka um magana ta ƙarshe da zan yi in dakata insha Allah ta'ala ne. yar uwa wallahi alazim man asha mata wa man mata fata duk wanda ya rayu sai ya mutu ko yanzu in na tambaye ku shekara 100 shekara 100 a baya ko wanda take shekara 100 a baya tana nan gudu? koyar shekara ɗari a nan ba ko ɗaya na to kina jin shekara ɗari masu zuwa muna nan mu kila sai waɗannan yaran da ake shayar da su mamu ko su ma kila ne wanda ya rayu ya mutu kuma wanda ya mutu za a nemai a rasa shi ya shiga ƙasa me muke mu mutu wannan tattali ko dai ta zo yanzu dan ba abin mamaki bane akwai matan da ana musu karatu wata a ire-iren dattijan na alherin Allah kai gare su ajin su ɗaya da mahaifiyata ana musu karatun Qur'ani layi layi ana bi malamin na biya musu ta biya nata an wuce kanta Allah ya ɗauki ranta a cikin aji wallahi ba a ce bari a bari sai ta koma gida ba madalla da irin wannan mutuwa Alamar kyakkyawan ƙarshe ne cikin makaranta da aka almautu illam yufaji il yau yufaji ikadan in fa bai auko ba yau zai zo gobe kuma mu sani rayuwar al'umman nan a amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik aka annabi ya faɗi rayuwa al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70 kaɗan ɗinsu ne ke wuce haka tsakanin 60 ne 70 duk wanda ya shekara 50 idan yana da hankali ya kamata ya rinka gaya ma kanshi cewa saura shekara nawa ya mutu kenan wanda yake da hamsin kamata yi barin tambaye ku da ga wata baiwar Allah shekaran ta hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce rayuwar al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70 kadan ke wuce 70 din kadan idan ta shekara 50 me ya kamata ta rinka ga mai kanta shekara nawa ya rage mata ta mutu ta koma ga Allah nawa a ah, kaji wata sai ta ɗauki mafi yawa wai wata ta ce ashirin amma wanda suka ce goma nan na fi yadda da su goma sittuna au saba'una ne goma in kuma rai na son rayuwa sai a ce to ila nan da ya da ashirin ɗin dai to ashirin ɗin wallahi kamar kwana biyu ne yanzu nan za ki ga biyu ya wuce yanzu za ki haifi yarinya yanzu ta isa aure hakkin aure da ita ita ji yarinyar da nake shayarwa wa ita ma yanzu shayarwa lokacin wace rinka kan shi karatun tanar cewa na fa kusa to wallahi yanda annabin nan ya faɗi kuna ji da Allah ‘yan shekara sittin a wannan wurin su ɗaga hannu mu wanda ta san ta shekara sittin. eh ba sittin din daidai ba ko sittin da ɗoriya daga sittin zuwa saba'in, 'yan sittin saba'in su daga hannu bugansu yana nuna magana annabi gaskiya ne amma idan na ce 'yan shekara goma sha biyar sha shida arba'in arba'in da biyar hamsin akwai su ya goma mu ina suke duk kusan su ne nan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya kun ga mafi yawan kaɗan ne ashe suke wucewa annabi ya faɗi gaskiya to kuma sai ki ga waɗanda suke mutuwa a wannan 'yan tsakankanin ne daga shekarun ƙuruciyar nan zawa zan shekarun ƙarfi an kai shekara arba'in shi ke nasa ki gatin da aka yi ruwa musulma ki tattalin imani ki tattalin yin aiki don Allah ki tattalin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin nan kake wasa da shi kar ke yadda kirin a baya ki zama cikin ƴan sahun farko masu riga kowa zuwa wurin alkhairi wannan kina yi kina hadawa da addu'a ya Allah ka karba mana ya Allah ka ba mu karshe mai kyau kuma kar ku manta da waɗanda suke muku karatu cikin addu'a ku roƙa musu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ku roƙa musu Allah subhanahu wata'ala ya kyautata zurriyansu ubangiji subhanahu wata'ala ya tarbiyyantar musu da nasu iyalin kamar yadda suka tsaye wurin muhimmin ku tarbiyya su ma Allah ya tarbiyyantar musu da nasu ku rinka musu addu'a ba su san ma kuna yi ba sai Allah ya hada da bukatun ku na suka yi amsa anan zan ja burki in tsaya insha Allah ku yi hakuri na na tsawaita magana sosai a yi hakuri ina muku fata alkhairi Allah ya ƙara bunƙasa wannan majalisin kuma Allah ta'ala ran tashi alkiyama Allah ya sa mu zama cikin waɗanda ake ce da su la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzan babu tsoro gare ku yau ba kuma bakin ciki gare ku mala ya karanta mana aya wato ainihin innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba kana jin tsoron haduwa da Allah to za a ce maka kakka ji tsoron haduwa da Allah ai kai na Allah kana bakin cikin ko yau ga yara na kuma wani ma yau aka haife shi kuma yau zan tafi ga wasu ma shan ma ke. ga yaran na ba su kawo karfi ba sai Allah ta'ala ya ce karka yi bakin ciki alhayyul qayyum yana nan wanda shi baya mutuwa Allah zai ɗauki gabaran kare maka su eh duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsare mai bayansa ran da zai mutu kuma ba zai bakin ciki ba sam mata na yanzu wane zai kula man da su Allah zai kula da su dabbobi na shaguna na a kasuwa duk Allah zai tsare maka komai ran da ka mutu za ka mutu ba bakin ciki sai farin ciki Allah ta'ala ya samu daji. Allah ya mana muwafaka Allah ya samu shiga aljanna da rahamarsa Allah ya tsare mu daga azaban wuta Allah ya karbi azumin mu ya karban mana sallolin mu ya karba mana sadakokin da muke yi da dukkan ayyukan alkhairi da muke yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Allah ta'ala ya saka wa Sheikh Al-Qasim Amin da alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya malam ya yi ta magana a ka abin da ya shafi tarbiyya da kula da shi tarbiyya da kula da shi tarbiyya da kula da shi inda ya faɗa babu fa alkhairin da ya kai wannan abin kuma na tabbatar da ba son faɗi gabansa ba amma alhamdulillah shi ya fara moran tarbiyyar tasa tunda kamar yadda na gaya muku ni duk a gabansu aka haife mu gabansu muka taso komai namu a gabansu muka yi akwai ɗansa wanda ni na san lokacin da mun kai shi gombe bilal mana bilal mun kai sa gombe yana da izufi goma sha biyar ne a ƙwa'ari ya gama an amri shiga a ra ina tsammanin a kwana saba'in ko makamancin wanne kammala haddarsa a ramadana muka je muka ɗauko shi ya kammala hadda kuma a ramadana ne mancin ta yanzu wannan tarbiya alhamdulillah shi malam ta gidansa Allah ya ba mu yara duk sun gama hatta Qur'ani kuma duk suna jami'a to in kina nema wannan abin shi zaki malam ba dan siyasa bane ba kada bane amma Allah ta masa sanin ido a zuriyar in ka ga ɗansa na fari ba za ka kasa wane ne wa wane ne kai sai ka ɗaukawa da kai ne to ba abin da ya kai wannan da ko da yawa gaya muku ka samu tarin dukiya ka sina mata ka watsa maka kan gida mutum ya mutu maimakon gida ya tsinke zama bala'i a garin na akwai mutumin da ya mutu a rufe shi wani ya ji wani ɗan sai ya sace takardun gidaje da wasu kamfanonin sa ba ana mai wankan gawa ana rikici a cikin gida ba ta shi ma suke kuma a nan garin akwai mutumin da ya sauko zai je ofis sai yi mantuwa na taba gaya mai matansa da ‘ya'yansa sun ɗauka ya ce shi manuwa kuma gidansa bene ne ya dawo ya hau sama zai ɗauko jakansa wallahi ya ce da kunni shi da ‘ya'yansu da matansa suna mitin ɗin yadda za su kashe shi wallahi to yanzu wannan zai kuna tsammanin zai ƙara samun kwanci hankali a duniya asiri a lahira ko da wa za ka yadda in kuma matanka da ‘ya'yanka ba ka da aminci so shi yasa kawai in kina so ki kai labari ki rike sunnan nake ta aiki ki rike sunna kawai ki ta aiki shi Allah ya san da zai ce ki yanda ma wa yake ba zai nake ba Allah ta'ala ya saka malam da alkai ko muna fata Allah ya saba wannan ne ziyaran sa na karshe ba ko duk ran talata malam muna karatu a wannan masallacin insha Allah malam ya zo za mu roki alfarma wata rana ya kawo mana ziyara insha Allah a ka'ida ba mu amsa tambaya sai dai an kawo ta ya gobe a amsa amma wannan ta yi magiya sai kuma duba da yadda yanayin da take ciki malam namu da alfarma ita kadai za mu amsa da Allah tambayar kuma tambayar na ta dade alaƙa alaka da karatun ba ma dai akwai tausayi a ciki ya na da akwai bukatar san halin da take ciki cewa take assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah ina tambaya akan azumi ana dina azumi ya shekara an ce sai na ciyar ba ni da halin ciyarwa hidiman yara ya yi mun yawa ni ce cinsu ni ce shansu ga shi azumi ya yi yawa a kai na menene manta wannan ita ce tambayar to da da so samun ne kin tambayi malamai ne suka ce ciyarwa za ki idan malamai ne suka ce da ke ciyarwa za ki to ciyarwa za ki ana bin ta azumi an ce sai kin ciyar to kina cikin waɗanda suke masu ciyarwa idan ba su azumi ba ne ko ko kina cikin waɗanda ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi ba amma tun da kin ce ciyarwa ne in ya tabbata haka ne kuma ba ki da abin da zaki ciyar to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa mare nauyi sai abin da yake take da yalwar da za ta yi idan ba ki da shi dan da Allah ta'ala ya hore miki sai ki ciyar wayanda na rike ne bayan da na rike wani Idan da Allah ta'ala ya hore miki sai ki ciyar da kowane yini da kika sha sai ki ciyar da miskini kuma miskinin nan bi muddihi sallallahu alaihi wasallam mudin nabi daya zaki bayar ga kowane miskini wa ya'allaki da sufani wa ya'allaki da ciwo ne wanda yake la yurja bur'u wanda ba a tunanin za a warke kaga shi cewa za a yi wannan shi ma misali to sai ya zama da cewa za ki ciyar sai ki tara miskinai ki ba su na kwana talatin kamar yadda anas bin malik yake yi sanda ya tsufa azumi na shiga sai tara miskinai guda talatin ya ciyar da su na watan kenan sai ciyar da su ya ciyar da su na watan gaba daya domin sahabi Anas bin Malik ya yi tsawon rai har ya zama da cewa baya iya yin azumi saboda ya yi shekaru mai yawa eh, ya yi shekaru mai yawa har ya tsufa tukuk tukub Anas dan Malik Allah ya kara mai yarda annabi ko ya bar duniya Anas bai wuce shekara sha tara ko ashirin ba eh, sai ki tara su ki ciyar da su idan baki da hali dan da Allah ya baki hali sai ki ciyar idan babu inda wadda za ta tallafa miki domin akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je kai kaza ya ce ban da shi je kai kaza ban da shi sai ce je ka ce ma mutanen ka na ce su tattara dukiyansu su tattara dukiyansu na sadaka su baka in aka samu wanda za ta baki ko a cikin nan ne aka samu wanda za ta yi wannan alkhairin in akwai wanda za ta iya bata abin da za ta ciyar sai ta bata sai ta je gila ma ta ciyar kuma ta samu lalama da za ta ci da ita da da ‘yan uwanta inda akwai yiwuwan cewa lallai fata da shi muna fatan Allah ya buɗa mana baki ɗaya da yassare mana ban san ko na amsa ta da to Allah ya samu dace Allah ya kara buɗa mana alkhairi kuma ya ba mu hakurin jarabawa da yake mana mutum ya waye gari bai da abin da zai ci jarabawa ne an fahimta ko um, in kuma kana da abin da za ka ci na ranar ko ba na gobe kuma kai ne arziki ne eh kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirrihi mu'afa fi jasadihi wa inda hukuti yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha ko duk wanda ya wayi gari yana cikin aminci cikin jama'ansa alhamdulillah gashi yana cikin aminci cikin al'ummu kuma kana da abincin yininka kana da abin da zaka ci a wannan yini ba fa ana maganar na gobe gobe laraba bane a na yau talata kana da shigo sannan kuma a jikinka lafiya lau ba ka ji wani ciwo da za a yayi ne ka zuwa asibiti to wannan kamar an tattara maka duniya ne gaba ɗaya kwanci da ta aka baka da haka wanda ke da abincin yau ga lafiya da an waye gari cikin aminci to wannan ya samu komai ya gode ma Allah kada mutum ya dinga kallo to ai ba ni da na gode ai ni ba zai kai ni wata ba a ka gode ma Allah Allah ya kara buga mana alkhairi ya rufa asirin mu duniya da lahira ya sa karshen mu ce kyawu assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullah insha Allah za mu takaita a nan kamar yadda na faɗa insha Allah gobe bayan tafsiri zamu karatun al quran rahiya fi ha, da iya insha Allah Allah ta'ala ya nuna mana da rai da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ya